Dua hammi walhazani, addu'ar wato damuwa shine alhammu damuwa Allah ka raba mu da damuwa wal bacin rai bacin rai bambanci tsakanin alhammu da alhazanu shine alhammu wato damuwa akan wata matsalar da bata zo ba kana tunanin faruwar ta nan gaba to da ka tuno wannan abun wannan damuwar da take damunka shine ake ce da shi alhammu a larabci alhazanu kuma bacin ran da kake cikin sa yanzu yau da gobe bari buga muku misali yadda za ku iya ganewa alhammu mutumin da yake kudin hayarsa ya kare watan da zai biya kudin haya ya kare kudi ne wasu yawa ga matarsa ta haihu babu ragon yanka babu kayan hidima ga kasuwa ba ciniki kuma gashi ya san mai gidan hayan nan nasa ba rahama ba jin kai ba tausayi bai daga mai kafa ba bai san babu ba kaga zai rinka tuno cewa in lokacin nan yayi akwai matsala ko to wannan tunanin damuwar shine ake ce da shi alhammu idan baka gane ba macen da mijinta ya zo ba ta labari cewa zai mata kishiya insha Allah ta'ala watan bakwai ko watan takwas na arabiya kaga saura wata wajen shida kenan ko insha Allah an sa masa lokacin auren sa wannan lokacin to ka san za ta yi ta tunani tana damuwa a gane sai ta fi shi rike lissafin to wannan damuwar shine ake ce da shi alhammu wata matsala da ke tunanin faruwar ta nan gaba to akwai addu'ar da ake dan a magance ta sai Allah ya kwantar maka da abun ko ka tuno kurum sai ka dauka ba komai Allah zai maka taimako Alhazan kuma wanda bacin rai wata ya yaron ka ya bata ma rai watakila abokin zamanka watakila makocinka watakila iyalinka ga sanan dai al'amura na rayuwa na bacin rai watakila mota ka ce ma da ka fita sai ka ji kana jin haushin ta saboda ta gama ragargaza ka bacin rai akwai irin su alkarbu su bakin ciki ke duk suna da ma'ana kusan juna to Allah ya mana afuwa alkarbu malamai suka ce huzunin nema a shidda bacin rai mai tsanani shine ina jin bahaushe yake ce da shi bakin ciki to wannan shine alkarbu Allah ka raba mu da bakin ciki bacin rai matsanancin bacin rai shine sai ya zama alkarbu da alhazanu ake fara yi daga nan kuma sai a shiga alkarbu Allahumma inni abduka duk wanda yake da damuwa malam ko yake da bacin rai ko bakin ciki a yake damunsa wannan abubuwan ko ba a rabuwa da su a rayuwa kowa da tasa matsalar so kaga wannan addu'ar kam yana da kyau mu rike su malam mu ta fafatawa saboda sai dai in baka rayu ba yanzu in dai kana rayuwa to ku kana da bacin rai kana da bakin ciki kana da damuwa to sai a haddace tuntunin annabi ya mana magani kuma wallahi malam ka jarraba ka gani kana cikin bakin cikin da bacin rai in dai Allah ya taimake ka fi karfin shedan ka ta tilawar addu'an nan wala sai ka ji abun yana sauki yana sauki yana sauki yana sauki yana tafiya ko ka tuno sai ga ko bai dame ka ba ce ba komai rayuwa ce ba komai shikenan rukunin sai ka manta ma da abin ka ci gaba da harkokinka amma wanda bai yin addu'a kuma to sai abin ya tsananta har ya zama to an samu matsala an samu hawan jini bacin rai har a samu heart attack har a samu wane ne har a samu mutuwa har kuma a tafi kabari a je a yi alaka da mala'iku kuma a tafa ma Allah ya mana afuwa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي abdullahi dan mas'ud shi ya tsinto wannan addu'a ya ruwaito ta daga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama annabi idan bakin ciki ko bacin rai ya dame shi yana cewa allahumma inni abduka ya allah ni bawanka ne ibnu abdika dan baiwarka ni bawanka ne dan kuma baiwarka dan bawanka dan baiwarka ma'ana ni dan babana ne kuma ni dan mamata ce babana bawanka ne mamata ma baiwarka ce ko akwai ja baja kenan da ni da babana da mamana duka bayinka ne shine inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka wannan shine izharu tazalluli wal khudu'i lillahi azza wa jalla kana nuna gajiyawarka da kankan da kai ga Allah madaukakin sarki wal i'tirafi bil ubudiyya kuma kana nuna cewa shi Allah kake wa bauta ka ma bawan Allah ne ka ma mai baiwa Allah ce ina jaddada wannan ya ubangiji gare ka kaga ana yi wa Allah fadanci kenan an nuna gajiyawa nasiyati biyadika ta tana hannunka nasiya shine nan kenan makwarkwada ko madiga kinaya ne na cewa dukkan wani hukunci da zaka zartar ni dinnan ina karkashin sa kuma dole in bi ina karkashin kulawarka da ikonka nasu ya ce biya dika madin fiyya hukmuka hukuncinka madin fiyya abun zartarwa ne a kaina ya Allah na isa ce ba zan shiga hukuncinka ba adilun fiyya qada'uka qada'uka shi ma abin da ka zartar abin da ka hukunta to adalci ne a kaina duk abin da ka yanke hukunci a kaina ya Allah ya Allah wannan adalci ne wancan madin mai zarcewa ne mai gudana ne a kaina wannan kuma adulun ka qada'uka ya Allah duk abin da ka yanke hukunci a kaina adalci ne idan ka sa ni hadari da mota na ji rauni mota ta ta yi kwandam ya Allah hukuncin adalci ne ba na kai kara gurin wani idan ka sa mun gobara a gidana adulun fiye kaza'uka, idan ka sa ɗana ya mutu adulun fiye kaza'uka, idan ka jarrabe ni da wata cuta a tattare da ni ya Allah adulun fiye kaza'uka, idan ka jarrabe ni da talauci da rashi ya Allah adulun fiye kaza'uka, idan na gamu da bashin rai a rayuwa ya Allah adulun fiye kaza'uka. duk abin da ka yanke hukunci a kai na malam Allah adalci ne ba da ja a shikenan ba wai me al'adulu al'adul a larabci shine wad'u shay'i fi mahallihi a ajiye abu a wurin da ya dace a ajiye yanzu wannan hula ce ko sai na yi haka kawai na yawo da ita a haka ni kawai ni anan nake sata wannan sai a ce da shi na yi zalunci me zalunci wadu shay'i fi ghairi mahallihi ka sanya abu ba a wurin da ya dace ba ko ka dauko takalmi alai hasan ka dora ka kana yawo wannan kayi me azulmu duk inda ka ji an ce zalunci to ka sanya abun abu da ba a nan yake wannan a literal meaning lugha to wannan shine azulmu to me adalci kaga wannan hula ce in dora ta ana kaga daidai kowa ya gani ba ja to ya Allah duk abin da ka yanke hukunci a kaina adalci ne yayi daidai malam ka ji ba kai a ko bacin rai ko ciwo ne ko cuta ne ko bakin ciki ne ko hadari ne ko asara ne ko mema ko talauci ne haka ka ga dama kai ka halicce ni haka kai ra'ayin ka zartar a kaina na yadda kamar yanzu ɗanka ne yazo ya ce baba duk abin da ka faɗa a kaina na ko me ka ce kana so na yi kuma ko me ka yanke hukunci a kaina baba wallahi zan yi na haƙura kaga wannan ya zama ɗabar mai bin uban shi ya yadda cewa kai ubansa ne kuma ya yadda kana da iko da fawa a kan to yanzu kai ne ma kake gaya ubangijin ka ya Allah duk abin da ka zantar a kaina na yadda ina so ku lura da wani abu guda ka fahimci da kyau yanzu a cikin mutane watakila kana da mutumin da in dai ya zartar da hukunci a ka ko ne baka ja sai a ce kak ai tun da kuka je wurin wane ya mun magana ai kun gama illa ai ban isa in ketare maganar wani ba in dai wani yace kaza zan yi to ai an gama ai ana faɗa ko to in har ka gaya wani ɗan adam cewa wane yana da matsayi a wajenka yana da wata daraja a ka ta yadda in ya yanke hukunci baka ja ta yanzu dan Allah ya kamata ubangiji yanke hukunci akan ka zama kana sauran korafi ko kana da ja bai yi ba abun fa a zahiri yake to shine adlul fiyya qada'uka to na so ku lura da wani amana kun ga tunda muka fara wannan addu'ar duk wato yabo ake wa ubangiji da girmama ubangiji ba shi bawa bai ma faɗa abin da yake so ba to yanzu zai addu'a as'aluka bi kulli ismin huwa laka a cikin addu'ar ma roƙon ma sai an daɗa yin wani fadanci dan Allah shi ya fi cancanta a yi masa me fadanci ba wai dan adam zaka zo kai wa bambadanci da fadanci ba as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka dukkan wani suna da yake naka ne ya Allah ka rada wa kanka sammaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika ka ambaci kanka da kanka da shi ko ka saukar da bayaninsa a cikin littafinka aw wa Adam min khalqika ko sunan da ka koya wa wani ko ka sanar da wani cikin halittarka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma sunan da kai kadai kake banta da iliminsa a wajen ka na gaibu duk waɗannan sunanakin gaba ɗaya ina roƙonka da su ta tabaraka wata ala. yanzu kaga ka nuna gajiyawarka kuma ka yi amfani da ladduba na ainihin addu'a dan malamai suna cewa duk wanda yake so Allah ya amsa addu'arsa da wuri to ya fara yaban Allah ya yi wa Allah bambadanci ka nuna gajiyawarka ya Allah ni mabukaci ne ya Allah ina da rauni ya Allah in baka bani ba zai bani ya Allah kai kace a roƙe ka Allah gani ina roƙonka ya Allah idan ka kore ni ai na zan samu ubangiji wa yake da shi in ba kai ba kuma waye mai hanawa in ba kai ba wa yake ɗaukakawa in ba kai ba wa yake kaskantarwa in ba kai ba ya Allah waye mai bada lafiya in ba kai ba Allah ka bani lafiya karban da duk wata cuta waɗannan abubuwan kana lissafa su kana gaya ubangiji yana ji mala'iku suna ji sai mala'iku su ɗauki addu'ar ka ce ya ubangiji ga wani bawanka ya yabe ka ya yabe ka ya yabe ka ya yabe ka Allah ka amsa masa addu'arsa haka yazo a cikin riwaya ya fi kurin ka zo ka tashi addu'a Allahumma na alhamdu Allah ka kurin fitka ta ba kai tafiya a in za a yi addu'a wato sai an yi shimfiɗa eh, na. ko abin duniya ne ma kake nema a wurin wani dan adam dan uwanka ai ai ana yin shimfiɗa ko ko ba ka bane wani abu kake nema gurin mutum sai ka yi doguwar mukaddima to al'amuran ku dai Allah ya taimake ku ai wallahi kana taimakawa abubuwan da ake Allah ya ma albarka Allah ya maka kaza kaza duk ka gama yabe shi ka loda shi sai ya hau sannan sai ka je ho bukatar to sai ya samu saukin me baka amma kana zuwa kace ba ni sai haba malam ba shi kake bi na zaka ce ba wani gaisuwa ba wani yabo ba wani mutuntawa to wannan fa dan adam kenan malamai suka ce duk abin da ake yi wa dan adam na yabo ya ji daɗi ya so to Allah shi ya fi cancantar kuma shi ya fi wato dacewa a yi masa wannan yaban kafin a roƙe shi sannan duk abin da ake sukan ɗan adam da shi na tawaya to ubangiji ta ta'ala shi ya fi cancantar a kiyaye kada a soke shi Allah yana da sunan nake da yawa ba wanda ya san yawan sunan Allah in ba shi ba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun Allah yana da sunan naki masu kyau alhusna yace ku roke shi da su shi yasa annabi yace as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da duk wani suna naka to dama Allah ne yace za a roke shi a roke shi da sunansa wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku rabu da ku watsar da kashin waɗanda suke barna a cikin sunan Allah sai yi zauna ma kanu ya malu za a yi musu kai akan abin da suke aikatawa ya azizu ya ghaffar ya rahimu ya wadud ya shakuru ya halim ya alfattahu ya arrazaku ya almun'imu ya wane wannan duk sunnakin Allah ne in za ka yi addu'a ka rinka shimfiɗa da su sai ka faɗi buƙatar idan kana neman arziki ka ta kiran ya razzaq ya razzaq ya razzaq kana cewa razzaqu Allah zai ce lalle na ya san ba mai azurtawa sai ni shi yasa ya roke ni ai ya razzaqur zukuni direct ka jefa addu'ar ka zuwa ga inda kake tsammanin samun bukatar ta shine Allah ka hada wannan da wanda ya je gindin kabari ya ce yana neman a bashi arziki kabarin wani ko kuma mutum ya ce ai mu ba za mu iya roƙon Allah ba a akaram kalla ku roƙa mana ka san har yanzu akwai waɗanda kwakwalansu a cikin tukwane ka san tukunya wanda tukunya ma wata ta fashe ma ya dan fito ai yanda ka san karfi aka sa kwakwalwar aka toshe ta gaba daya wai addu'a bai zai iya yi ba wai sai dai malamin sa ne zai ba ai malam ku kuka san Allah eh ku kuka san Allah akaram kallah ka je duk gaba daya rayuwar da yake shi bai san Allah ba ka je ka mutu ka shiga wuta tunda baka san shi ba ko kuka san Allah ku roƙa mana Allah saboda malaman haka suke gaya musu ai ba wanda ya san Allah in ba su ba kuma harka ce ta gaibu wallahi wallahi wallahi malam tarin karatu wallahi ba shi bane ko tarin rawani ko dogon carbi ko barazana da manya-manyan riguna da fankama da waye-waye wallahi ba shi bane Allahu a'lam al'amari ne da gaibu akwai mutumin da wallahi shara yake na rantsi da Allah ya fi mutum dubu biyar a gurin Allah wallahi shara mutumin da ana sai a tofar da yawo ma akan shi amma wallahi yana daga hannu yana roƙon Allah Allah zai karba inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa a wajen Allah a cikin ku shine wanda yafi ku tsoron Allah so ana dai kyautata zato ana kyauta zato akwai waɗanda ana ganin saboda suna da ilimi suna da malinta ana ga suna kusa da Allah ne amma wallahi akwai mutanen da ga ilimin ga abin amma wallahi tallahi gwanda jahili a kansu saboda muggan mabarnata ne sun dai rufe idan mutane da wannan ilimin su suna ana ganin masu ilimi ne ko ana ganin masu girma ne ana ganin kaza ne amma wajen Allah mabarnata ne dan duk wata barna da su ake yinta. duk wata barna da su za a zauna to me amfani ilimin shi me amfanin karatun shi kuma yanzu kai haka zaka zauna kai yanzu ba za tashi da yadda kai addu'a ba kai ba za yi azumi kai addu'a ba sai dai kawai ka zauna kana ta tura wani kuɗi wai shi ne ma addu'a zai ce ka kawo raguna a yanka ya yanke cinye da shi da yayansa kurin ya sha baccin sa shi kansa ma bai tashi yayin wa kansa da kansa addu'ar ma ballanta ya kashe dare yana maka wata addu'a galiban ba sa yi galiban ba sa yi wanda ma ka je ka samu garanti wanda ka san dan uwanka ne miskini talaka ka ce taimaka akwai wallahi wani lokacin wanda ka tara yaran ka kanana za ka yi tafiya ne za ka na ka haɗa su gaba ɗaya ka ce a yi addu'a haka ake yi wala wanda Allah mai arziki ya gane yana da yaya sai ka tara yayanka tafiya za ka yi wani wata bukata kake da shi ku dan karanta alkur'ani izu ɗaya izu biyu bayan an gama ka daga hannu ka ce to ai mun addu'a nan ka da yayanka iyalanka waɗannan ai naka ne ko ba ka bane ka ce ku taimake ni waɗannan yaran ƙanana ɗin wanda ba sa zunubin in kai addu'a suka ce amin amin amin wanda ya ce amin da wanda ya addu'a duk ɗaya ne to Allah dan tausayin su da jin ƙayin su sai taimake ka ka je ka tura dubu ɗari biyu dubu ɗari uku a can ana ta maka ga yaran ka baka taimaka musu ba matan ka ba taimaka ba gwanda ka sayo musu rago ka yanka musu su ci su more ka ce mu yi addu'a ba ba fa hanawa ne a je a addu'a ba kar ku ce na kashe kasuwar addu'a amma yana da kyau mutum ya iya cewa ai masa addu'a yana da kyau ka iya cewa ai ma addu'a amma ya kamata mutum ya fahimta kai ma kana da damar ba za ka iya yin azumin nafila kai addu'a ba da daddare idan ka tashi kai sallah ba Allah bai zai karba ba me kai wa Allah mutane ya kamata su rinka ganewa fahimta tana da amfani amma ya lait ya late na sha gaya muku na sha maimaita muku da yawa an gina mutanen mu akan irin wannan wannan aqidar ta batar da su da halakar da su wani ma nuna maka ma zai ma idan fa baka zo yi maka wannan addu'ar ba kai fa baka da albarka ku zo fa alhaji an dade ba a zo ba fa ku zo fa a duba lamarin ku alhaji kana yawan tafiye tafiye baka zuwa muna duba maka hanya ka duba hanya wani kai wani gilas ne da kai da zaka duba wannan hanya mai tsawo wallahi shi yasa malam ba wanda ya more wa rayuwa irin wanda ya fahimci sunna wato zaka yi tafiyar ka a waye a waye a waye ga wannan mutumin gashi nan gashi nan wani mutum ya taba cutansa ya cinye masa kuɗinsa wani ya zo ya ce zai masa addu'a zai karɓo kuɗin ko an sace masa kuɗi kuɗi aka sace masa gashi nan wani ya zo ya same shi ce shi ya san yadda zai a kawo kuɗin a bada kaza a bada kaza a bada kaza ba a yi haka ba to ya kawo <laughs> da ka kuskure ka bashi da bashin shinkafa da wake ka dafo mana ka kawo mana muka gama karama muka ci muka more mu addu'a wallahi sai Allah ya karama <laughs> eh kaga ahlus sunna mai wayo ko yace to akar makallawa yayi kyau kudi ne miliyoyin kudi an dauke yace shi ya san inda zai a samu kudin zai dawo da shi amma a biya shi sai yace masa to ga kinan fa malam ba wani wuri bane ga kinan kar wani ya ce doguwar riwaya ne sai yace akar makallawa a je a kawo kudin ka raba biyu ka dau rabi ka bani rabi <laughs> ba shi kenan ba in dai an kawo raba su gida biyu ɗauki rabi ka bani rabi ya kawo ba zai kawo ba <laughs> da an gara a da waki eh su mutane ya kamata ku zama wayayyu wallahi na'am yanzu kaga yanzu misali mashin din shekara 20 da wani abu suka wuce ya sai mashin naira 600 Suzuki aka sace mai malami zai masa addu'a ya dawo da mashin ce ba da 200 kaga ya dan haushi to ribar fa ba ta da yawa ya bashi 200 a kawo mashin din wallahi da ka bashi 200 din wallahi bai isa kawo mashin din ba kuma ka zunubi ka ɗiba dan ka kai wa boka kuɗi kana cikin fushin Allah yanzu tukun zo ma fa da kai sai ka isa bari tukun ya gaskiya ne kai ma haka ku roki Allah da sunan nakin sa yace ina roƙonka an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi Allah Allah ka sanya alqur'ani ya zama farin cikin zuciyata shine rabi'a ya Allah ka sa qur'ani ya zama in na karanta shi ya samu farin ciki da jin daɗi rabi'a farah wa surur wai me yasa aka ce aka yi amfani kalmar rabi'a tana nufin damana da dausayi mai daɗi ka san a ɗabi'ar ɗan adam tana yanayin zuciyar ɗan adam tana son damana sama da rani saboda damana akwai sanyi akwai ruwa akwai ciyawa ko ba gaba ne ba yawwa to shine aka aro wannan kalmar aka ce ya Allah ka sa qur'ani ya zama dausayin zuciyata wa nura sadri ka sa qur'ani ya zama shine hasken kirjina mai bude min kirjina in na shiga damuwa in na karanta qur'ani in samu waraka wa jala'a huzni ka sanya qur'ani ya zama shine mai yaye mun bakin ciki na ma'ana in ka shiga damuwa ka karanta qur'ani sai ka samu waraka wa zahaba hammi ya Allah ka sa qur'ani ya zama shine mai tafiyar mun da damuwa waɗannan kalmomin su ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake faɗa yake maimaita kuma duk wanda ya samu wata matsala ya yi wannan addu'ar insha Allah zai samu waraka wanda Allah yake cewa duk wanda ya yi wannan addu'ar illa azhaba Allahu hamma wa husnahu. to insha Allah Allah zai tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikinsa wa abdalahu makanan ko makanahu farajan kuma Allah zai canja maka farin ciki da buɗi a maimakon wannan